masha Allah masha Allah abubuwa suna ta gudana a cikin tsidira kuma na so na samu na zo na yi update ban samu dama ba sabida ina busy amma yanzu insha Allah zan ta can bayani akan shi wannan sidira start din na sidira wannan sabon app na so na suka yi launching wato wanda zai baka dama ka je kai creating project to gaskiya fi sabilillahi project din nan kamar ba irin yadda mutane suke tunani ba ne da aka ce kai creating project a zo a baka dala dubu goma ko dala dubu kaza kai ka zai ka je kai ba shashaka a'a wannan project yana da rules and regulation wanda za ka yi kuma sai idan har ka ci wannan project din sannan za a fara baka wa'annan kudaden ɗaya daga cikin rules and regulation wannan project din dole sai ya kasance akwai different people with many many countries wanda za su kasance cikin wannan team naka wannan project din sannan kuma sai an ga how it works sai an ga ya project din naka zai aiki sannan za a baka dama ka yi sannan za su yi listening din duk project din da ya ci a sha 18 ga watan nan cikin decentralized exchange nasu to yanzu ba abun da yake abun ban kai abun jin daɗi an fara distribution wato kamar an fara zuwa ana depositing na sidira cikin project project don haka nan kun duba na shi da kuka na turu za ku ga har da kanshi aljafari gashi yi depositing na sigara na shi kusan 300 da na abu mutane da dama sun yi depositing ni ma kaina na depositing amma kana kuna iya fara da little amount kaɗan goma ashirin talatin don ko ni gaskiya da ƙasa na fara amma majority mutane za ku ga irin yan abin araf ɗin za ku ga suna depositing wani ɗari uku da sittin da ɗaya ko shi kan shi aljafari shi ya yi positin kusan ɗari uku ya positin akwai wani suka yi positin dari takwas dubu daya da wani abu duk ga sunan don haka best on abin da ka ji za ka yi depositing sai ka yi depositing akwai wani project wanda daya daga cikin developers na wannan sidira shi ya creating ɗin shi wato ina ga project din decentralization freelancer with cryptocurrency payment shine project ɗin da ya creating don haka za ku iya zuwa idan kuka shiga cikin sidira start wurin project din to za ku yi sacin decentralization freelancer with cryptocurrency payment zai buɗe muku idan ya buɗe muku za ku gane shi za ku ga mafotan bawan Allah zan turo muku da screenshot shi sai ku shiga daga ciki za ku ga inda aka sa biyu contributors yanzu for now cikin wannan project din na wannan bawan Allah mutanen da suke contribution sun kai sama ga mutum 300 da wani abu total sidira wanda aka yi holding cikin wannan project din na wannan bawan Allah ya kai kimanin sidira dubu goma sha ɗaya da wani abu ko na don haka da mu ana ƙara samun deposit na mutane da mu kuma wannan value ɗin na ƙara ragewa dan da farko da ni farin deposit sidira guda goma abunda zai kasancewa you will receive revenue project revenue sai kaga sun bani 0.5 da nisa guda biyar da na sa guda biyar aka bani zero an ce za a dinga bani 0.5 da na saka guda goma to zai kama 0.6 to 7 to amma yanzu jiya ko da ni shiga ni wannan aikin duka duka mu 28 ne muka yi participating jiya ke na a daren jiya amma washe garin yau sai gashi ya kai sama ga mutum 300 da wani abu sun yi depositing don haka da mu mutane suna ƙara shigowa da mu abin nan wannan revenue receiver wato abin da za a kama generating fire month ne fire week ne fire day ne yana ƙara decreasing don haka mutanen mu su yi gaggawa su yi kokari su je su yi depositing zan ajiye muku screenshot na shi hoton wannan bawa Allah da kuma yadda project na shi yake wanda zara kuka je kuka yi searching za ku gan shi idan kuka gan shi ya bude muku za ku taba kan project na shi zai bude muku za ku idan kuka scrolling daga ƙasa za ku ga inda aka sa biyu biyu contributor akwai kuma inda an kasa contribute to inda aka sa contribute din za ka taba idan ka taba inda aka sa contribute direct zai kai ka zuwa wallet ɗinka zai baka dama zai nuna ma cewa amma only verified za su iya wannan depositin for now idan ka san kai verified ne to kai za ka iya wannan depositin don haka kamar wata hanya ce da aka yi tuma ta holding wanda za ka tura eh, sidira ɗinka ko kwarana kake so a cikin wani project sai a je a dinga jiya ana dawo maka da reward ina fatar an fahimta don haka sidira an ƙara samun ci gaba ci gaba na yana zuwa da yawa don haka duk wanda kasance sun kasance verified su je su yi kokari su yi participating a cikin wannan project din su saka idan suka saka ko nawa idan za ka saka hamsin ne ɗari ne goma ne ne na gaya muku na fara da little amount kaɗan na saka gaskiya na saka duka duka na saka sha biyar don haka based on abin da mutum ya na ya saka sai ya je ya saka idan kana tsoron ka sayar da shi ko kuma wani abi sai mutum ya je ya saka kuna zuwa za ku saka kuma za ku ga successful wato kenan ka ciri wani abu daga cikin sidira ɗinka ka ba sa kasa a cikin wannan project ɗin don haka yanzu kamar kashiya ne kenan za ka dinka samun source of incomes source of incomes ina fatar an fahimta don haka project ga sunan da dama suna fito yanzu wannan shine first project wanda mutane suka yi depositin sama ga mutum 300 da wani abu sabida shi wannan project ɗin. wanda ya keɓe shi daya daga cikin developers ne na sidira wato ɗaya daga cikin kotun ne na sidira to shi yasa mutane suka yi bilibi suka yi depositin da yawa don haka ku je ku yi depositin cikin wannan project ɗin wannan bawan Allah sannan za a ƙara samun mu amma project suna fitowa za ka iya zuwa kai depositin cikin project ya fi goma amma sai an tabbatar da inkanjin project kuma an tabbatar da cewa wannan project din ya zama success za ka iya nan ka sa dara goma can biyar can ashirin can za ka iya da ko ina sai zama cewa tunda kowane project ne mai zaman kanshi sai ka ga wannan project din nawa ya kamata kai ta posting ya kamata in ta posting din su dara kwara ka kaza wancan project ya kamata sai duk ka rarraba sai zama cewa source of income wanda ka shigo ka in day na ko five week ko kuma five month sai ka ga wancan project zai baka wannan project zai baka wannan project zai baka before you know za ka ga ka tara sidira ɗin da yawa haga ita uwar kuɗinka ta sidira tana can ayi masu staking ita kuma wannan ta goma shin riba ce kake samu ina fatar an fahimta shine hanya wadda muhammad aljafari suka fito kotun na sidira suna da ilimi gaskiya sosai kuma a jinjina musu aikin suna tafiya fiye da yadda kuke tsammani don haka best solution wannan staking din ko kuma wannan eh, depositing din contribution a cikin project project kowa ya je yi tabbatar da ingancin project amma shi wannan project din na wannan bawan Allah developers ne kamar da na ga muku ɗaya daga cikin kotun ne na sidira mun tabbatar da ingancin shi yasa muka je muka yi depositing kuma shi yasa na ga muku kuma na ga muku yanzu for now daga jiya zuwa yau sama ga mutum 300 sun yi depositing mutane ba su hankalta ba har yanzu worldwide kuma na bincika cikin duk waɗanda suka yi depositing gabaki ɗaya babu hausawan mu don haka a samu ku je ku yi participating yanzu zama cewa duk wani riba da za a samu kuna farko farko yanzu shi kan shi aljafari ko riba ku gani ya da position akan 300 da na abu ne ita blockchain ba a cewa wai wani ya fi wani a'a based on abin da ka yi da position based on abin da za a baka shi da kanshi an samu you will receive 0.42 of the project revenue in gani gashi nan ko za ku gani shi Muhammad Aljafairi don haka ga wani za ku gani ga sunan dinar suka muku screenshot wani ya da positive biyu wani uku based on day nan kuma za ku gani ga nan da ƙasa inda ku ga ansa team cikin wannan screenshot din ga nan za ku ga ansa team daga ƙasa za ku ga ansa SDA contributors wato waɗanda sun kai contribution kenan mutum 328 ne to daga gefe akwai wanda za ku ga ansa contribute to wurin contribute din kawai nan za ku taba kuna taba zai baka dama din na ma cewa sai idan ka yi verified eh ka verify kana taba direct zai kai ka cikin wallet ɗinka zai nuna ma cewa ga project ɗin da za yi depositin sidira ɗinka ka sa ko nawa kake so kana depositin zai je shi kenan da haka ai kokari ai participate zan aje muku screenshot na wannan hoton na wannan ban Allah da yadda abun na yake kuna zuwa cikin sidira start sa ku yi searching kamar da na ga muku decentralized freelancer with cryptocurrency payment decentralized freelancer platform with cryptocurrency payment sama ga sidira dubu goma sha yanzu aka yi contribution a ciki don haka mutanen mu hausa mu waɗanda suka zama verified a yi ƙoƙari a je a yi deposition a yi contribution a dinga samun ta goma shi lokacin da za a fara bayar da ruwa. abubuwa suna suna tafiya akan sidira abubuwa suna suna tafiya akan fai duk wani furojin wanda mutum zai rike ba kamar sidira ba kamar fai bangiji Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya datar da mu Allah ya sa mu ci gajiyar wa'annan mayanin mayanin da muke a cikin sauki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai magana Aliyu Sama'ila Balarabi